Assalamu alaikum jama'a. Sunana Mr. Abba wanda Hussein da jari a ta ya fina-finai sami mai mana sami da nesa. To shahararren ne na wadda kuna jagan fitowar shi mai suna Ruhin da sai yanzu haka episode 6 yana nan a tashar gargajiya yana nan yana playing za ku za ku kalla ku comment akan yadda kuka ji daɗin shirin. Assalamu alaikum jama'a barka da sake saduwa da ku a cikin wannan kamfani mai suna Kacalla Investment a yau insha Allah za mu kawo muku wannan fim din mu shahararren fim din namu yau karfe 8 mai suna ruhin tausayi episode 6 insha Allah karfe 8 yau yau laraba in Allah ya yarda ku dakace mu assalamu alaikum jama'a kamar kullun dai suna na bi imamu yan edito jarumi a masana'antar kacalla investment kuma jarumi a cikin shirin sirri na ne ta yau dai ta faru ta ƙare amma mai dami ɗaya sata idan allah ya kai mai ƙarfe takwas na daren yau za mu suke muku wannan shahararren fim nan da kuka daɗe kuna jira mai suna ruhin tausayi ɗan ku ji murya ta wani rai gangan ni ba fi mawaƙi ba ne ato mu kalla tare da mu da ku da usi madubi da mazaje da zanjan ɗanɗan in gode assalamu alaikum jama'a ni ma dai tuni zan yi akan cewa yau karfe 8 yanzu haka kenan tana nan tana playing a tashar gargajiya ruhin tausayi episode 6 ku je ku kalla domin za ku sha nishadi yau an sake ta insha Allah mun gode sosai one love assalamu alaikum jama'a kamar da kuka sani suna na samun kasha jarumi a ta ko ina kawai <laughs> amma kuma uwa uba karkashin kamfanin kachala investment to kamar da kuka sani wannan shirin da muka daɗe muna dakon ci gabansa to yanzu haka right now yana nan yana playing a tashar gargajiya jama'a mu ci gaba da kallon shi mun gode Assalamu alaikum yan uwa da abokan arziki suna na Amina Zuwa jaruma a Katalla Investment yau za mu saka muku wannan fim mai suna eh, ruhin tausayi da karfe 8 daidai na dare insha Allah yanzu haka yana nan yana Assalamu alaikum jama'a kamar yadda kuka sani suna na mazaje wanda aka sani da malam hudu jarumi a masana'antar ayo comedian sannan kuma jarumi a cikin na bacin lambe su to wannan shahararren fitin namu mai suna ruhin da wusayi na ji lokacin da na ce za mu sahi fitin nan wallahi wani zagi da ya ɗan momin zan da na ce kai laifina ne amma da haka ba laifina ba ne wallahi laifin tarzuka ne na kun gane a za ka a bai mun shuru a yanzu haka muna nan muna kallon episode 6 a youtube channel mai suna tashar gargajiya sannan kuma abin albishirin shine a description din bidiyon nan akwai link din bidiyon kai tsaye kana dana description za ka kalli bidiyon sosai ruhin tausayi episode 6 mun gode Idan Allah ka ya na san haka abin na ji kuma kuma me na ji tausayin su matuƙa na fahimci abin da kuma ruhin tausayi ruhin tausayi idan baki sani ba na ɗaura ɗamarin da ake fara fahimtar wane ne ni wuya idan kika ƙara mun maganin wannan yaron tana fitar miki da hayyaci ka ba mana abun baya yawa haka na taba ce miki dole sai na zauna da ke a rayuwar aure ha ba mana me kuma ya kawo wannan haka na gaya miki ne wallahi idan kika ƙara goyon bayan wannan yarinyar zan iya rabuwa da ku hafiyar gaban abada